قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب من حوسب عذب قالت عائشه قلت اوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا كثيرا فقال انما ذلك العرض ولكن من يخشى الحساب يحدث منكر ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكر يقول قولا سمعه وهو ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به حمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة فإن أحد ترخص بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى قد أذن برسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم ثم عادت حرمتها اليوم وحرمتها بالأمس ويبين الشاهد الغالب بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 a wannan yammaci na ranar asabar sha biyu ga watan sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1428 wanda kuma shi ya yi daidai da 25 ga watan takwas shekarar miladiya ta 2007 a darasinmu na mako-mako a cikin wannan littafi mai suna at-tajrid sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar bajimin malamin nan shekul islam afwan wallafar mun samu faɗa shekul islam kuma na jima ban faɗi wannan ba karatuka da muke a katsina duk a cikin littafin shekul islam ne kuma mun yi karatuka wannan kuma ya ɗan dakata wallafar al-imam az-zabidi as-sana'ani al-yamani rahimahullahu ta'ala a yau wannan shi shine darasinmu na nawa na hamsin da bakwai hadisin abu shurai radiyallahu ta'ala anhu قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى قد أذن لرسول الله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب wannan hadisi kamar yadda kuka gani yana cikin kitabul ilm a cikin sahih bukhari imam bukhari ya kawo shi a babin tablighu shahidil ghaib al ilm wanda yake ya halarci gurin ilimi ya halarci gurin wa'azi ya halarci wajen ba ya isar ma wanda bai halarta ba ya kawo hadisin abu shuraih al-khuzai daya daga cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga kabilar khuza'a yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yawmal fathi ranar da aka yi fathu makka ranar da aka bude garin makka asalin wannan hadisi shi wannan sahabi abu shuraih al-khuzai ya zo lokacin da amr ibn sa'id ibn al-as ibn amr ibn al-as yake da runduna daga sham zai zo ya yaƙi abdullahi dan zubair a makka ya haɗa rundunarsa ya haɗa sojojinsa da makamansa zai zo ya yaƙi abdullahi dan zubair a makka shi amr ibn sa'id al-umawi baya daga cikin sahabbai baya daga cikin attabi'ina bi ihsan shi wannan mutum kamar da ibn hajar yake cewa wa laysa min attabi'ina bi ihsan to ya shirya rundunarsa zai zo yaki Abdullahi dan Zubair lokacin Abdullahi dan Zubair shine khalifa shine gwamna a shine khalifa a lokacin a Makka yana khalifancin Makka da da Madina da Taifa da Iraki duk tana karkashin khilafar a Abdullahi dan Zubair sauran kuma garuruwa musamman Sham da Masar suna karkashin shugabancin abdul ibn marwan to a wannan lokaci ne shi wannan kwamanda na mayaka ya shirya mayakansa da umarnin shugaba na gaba daya wanda shi ne abdulmalik marwan shugaban daular umawiya akan zai zo yaƙi abdullahi dan zubair a matsayin dan tawaye to shi ne wannan sahabi sai yake gaya masa yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya tashi yana hudu ba na ji shi maganar da kunnuwa na suka kiyaye sami'athu uznaya kunnuwa na suka ji wa wa'ahu qalbi zuciyata ta kiyaye wa absaratu aynaya kuma idanuna suka gan shi karat wato manzala yana maganar kuma ina ganin shi ba wai daga nesa ba nake ji ba maganarsa ta shiga kunne na ba gaya mun akai ba kuma na kiyaye abinda da na ji ban manta ba kuma ido da ido na gama manzo bana nesa da shi hina kallama bihi lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan hadisin da zan gaya maka hamidallah ta'ala manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a matsayin mai hudu ba ranar bude maka yawmu fathi makka ya tsaya yana mai hudu ba ya gode wa Allah madaukakin sarki wa asna alaihi ya sannan ma'aiki ya ce inna makkata harramaha Allah ta'ala lalle makka Allah ya haramta ta wa nasu ba mutane ne suka haramta ta ba Allah ne ya haramta ta da wahayinsa fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir bai halarta ga mutumin da duk ya imani da Allah da ranar lahira ba an yasfika biha daman ya zubar da jini a cikin garin Makka wala ya da biha shajaratan ko ya sare bishiya ta garin maka fa in ahadun tarakhasa in wani kuma ya nuna sauki a iya yin waɗannan abubuwa ko a iya yaki a garin maka liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama domin manzo sallallahu alaihi wasallama yayi yaki a ciki ya ce akwai sauƙin wani ma ya zo ya yaki a cikin garin maka faqulu to a gaya masa inji manzo Allah yace ku gaya masa inna Allah ta'ala lalle Allah maɗaukakin sarki kad azina li rasulihi kad azina li rasulihi Allah ya yi izini ga manzansa wa lam ya'zan lakum ko bai ba ku izini ba wa inda ma azina li sa'atan ni ma yayi min izini ne na wani lokaci min naharin na yini sun ma'adat hurmatu hal yauma a yau hurumin maka ko alfarmata ko haramcinta ta ya dawo kan hurmati habil amsi kamar da take da haramci a ajiya wal yuballighi shahidul ghaiba wanda ya halarci wannan magana tawa ya isar ma wanda bai halarta ba abu surai yana gayawa amr ibn sa'id ibn al-as wannan hadisi da cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗe shi ranar buɗe maka kuma hadisi ne da na kiyaye shi kada ka ɗauka gaya mun aka yi kada ka ɗauka na ji ban kiyaye ba kada ka ɗauka an faɗe shi ina gurin da ba zan kiyaye abin da ake faɗa ba na ji da kunnuwa na na kiyaye da zuciyata kuma na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido lokacin da yake magana ya faɗi wannan kalma dan ya ƙara tabbatar masa shiddatu dhabtihi lil hadith kada ya ɗauka ko bai ji ba sosai ko ya ji bai kiyaye ba ko kuma yana nesa yayin da manzo Allah yake faɗar maganganun bai kiyaye maganganun sosai ba don haka ya ƙara tabbatar masa da cewa maganganun nan na kiyaye su baki da baki na su daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsaya hudu ba ya gaya mana cewa Allah ya haramta garin makka Allah shi ya haramta makka da wa'ayinsa kala kalahu kana amina wanda duk ya shiga cikin garin makka to ya tsira babu maganar akai masa hari babu maganar a yaƙe shi a cikin wannan gari walam tuharrimha nasu ba mutane ne suka haramta ba ba mitin aka ba ba taro aka ba na cewa a daina yaki a garin maka a wahayi ne na ubangiji ya ya haramta garin maka ta zama dandali da yaki sansani da yaki don haka walam tuharrimha nas ai laysa tahrimuha tahriman istilahiyan ba mutane ne suka yi taro ba suka ga ya kamata ta zama haramun a tahriman ne tahrimun ne bi wahyihi min Allah bi wahyin min Allah ta'ala ce to fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil bai halatta ga duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira ba wanda shi ne musulmi an yasfika biha daman ya zubar da jini a ciki wala ya abida ko ya sare wata bishiya ta garin maka fa in ahadun idan har wani ya zo yana so zai yi yaki tarakhasa ya ba da sauƙin ayyaki a garin maka liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kawai wai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yaki a ciki liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fiha dan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai yaki garin maka wato fathu maka ya je ya kai wa kafirai farmaki daga ƙarshe aka yi sulhu ba a gwamza ba mutum ya ce to ai manzo Allah ya yi yaki a ciki don haka ya halatta a yaki ce to in wani ya gaya muku haka ku gaya masa inna Allah ta'ala qad azina li rasulihi Allah ne ya ba wa manzansa izini ya je ya yi wannan wani guri ne mai haramci aka halatta wa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya je ya yi walam ya zallakum ko kuma bai muku izini ba bai halatta muku ba wa inna ma azina li sa'atan min yace ni ma an yi min izini ne na wani dan lokaci na yini kamar yadda ya zo a cikin musnad imam ahmad an masa izini daga min tulu'i shamsi ila al'asri daga hudowar rana zuwa al'asar wannan shi aka yi min izini min tulu'il fajr ila min tulu'i shamsi ila al'asri wannan daga hudowar rana zuwa la'asar wannan shine tazarar da Allah madaukakin sarki ya bani ta lokaci na cewa zan iya yin yaki a wannan lokaci haka ni din ma ba abu da aka bar mun ba duk sanda na ga dama in zo in yaki a garin maka sun ma'adat hurmatu hal yau ba to a yau alfarman maka ta dawo ka hurmati ha bil ams kamar yadda take da alfarmar ta a ajiya wal yuballigh ash-shahid al-ghaib wanda ya halarci wannan hadisi ya isar da shi ga wanda bai halarta ba lokacin da shurai ya gama wannan magana sai amr bin sa'id ya ce da shi ni na fi ka sanin abin da ka faɗa maganar da ka faɗa ana a'lamu bi zalika minka sai ce kuma makka la yu'izu ko la tu'izu musliman ولا تؤوي فارا بدم أو بخربة yace maka ba ta tsare dukkan wani mai laifi ko mutumin da ya yi sata ko ya yi kisan kai ya gudu ba za ta ba kariya ba wanda idan ya nuna masa cewa wannan hadisin shi bai shafe shi ba shi yadda ya fahimci hadisin ba za a yi yaƙi ba a makka haka kawai a tsiri yaƙi amma idan wani ya yi tsokana ya yi kisan kai ya gudu kawai a zo a kashe shi a gurin ko ya yi sata a zo a kama shi a yanke hannunsa a garin maka ce wannan ne shi ya fahimci hadisin don haka yana so ya ce Abdullahi dan Zubair mai laifi ne ya kwaci mulkin da ba nashi ba don haka za a bi shi har maka a yaƙi shi ba laifi ba ne ya nuna inadinsa da taurin kansa wannan majalisi na yau <clears throat> ba majalisi ba ne da zan yi sharhin hadisin na zo ne da ya zama majalisi mafito liqa'un maftuh saboda ban shirya wa karatun ba na yi ta yin baki tun da safe amma ganin ba mu samu zama ba sati biyu ko uku da suka wuce ko ba haka na ga ya kamata a zo mu dan shafa kan hadisin sannan kuma daga baya insha Allah mu sharhin sa gaba gaba kamar yadda muka saba yanzu dai hadisin an ji shi a dunkule ga abin da ya kunsa ga dalilin sa ga abin da ya faru sannan abin da ya shafi zubar da jini a cikin garin maka da kisasi a cikin garin maka da yanki ko sare bishiyoyi a garin maka yana da ana ta sarewa ana ta gine-gine ya hukuncin wannan sare-saren da ake ta yi ana ta titina manya-manya insha Allah a darasi na gaba za mu yi fidar wannan hadisin kamar yadda muka saba fide dukkan hadisi da muka karanta amma in ma'ana ce a dunkule wannan shine ma'anar hadisin wannan zama na yau insha zai zama yanzu na shigo ina tunanin kan me zamu tattauna ne so an su tambayoyi zamu tattauna akan almuslimuna wa tahaddiyatul alam a dawo a bar wancan zamanin da da a dawo nan sai ya rufe littafi <laughs> musulmi da ƙalubale na yau wannan shine matashiyar da nake so mu dan yi magana akan in yaso kuma sai mu tattauna a junan mu a ai ban bude baki ko kofar tambayar ba tukunna zan yi shimfiɗa sannan kuma sai a yi tambayoyi har zuwa lokacin kiran sallah a isha'i a yau a rayuwar mu ta yanzu ta wannan zamanin musulmi suna fuskantar ƙalubale kuma kalubale ba guda ɗaya ba wanda ba su taɓa fuskantar irinsa a baya ba a tarihin musulmi a baya sun fuskanci kalubale daban-daban an yi bala'i iri-iri an yi kashe-kashe an zubar da jini wasu ƙasashe an kwace su wasu ƙasashe an kwato su in kana karanta tarihi na musulmi a baya za ka ga irin bala'i iri-iri da musulmi suka shiga ciki wanda har kullum muna misali da bala'in da musulmi duniyar musulmi ta shiga ciki lokacin tatar lokacin da wannan kabila ta magul da suka fito daga gabas mafi nisa ta duniya gabashin duniya mafi nisa can yankin cana bangon duniya suka fito a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka yi ta mamayar duniya suna ta kama ƙasashe suna ta hallaka rayuka suna ta salwantar da dukiyoyi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka jefa tsoro a zukatan mazauna duniya baki ɗaya tatar kabila ce ta maguzawa wanda ba su da wani addini ba samawe ba sun musu da wani addini daga sama ba suna bautar kakanninsu ne kakansu da suke kiran shi jenkins Khan shine suke ɗauka a matsayin Allahnsu shi jenkins Khan suna cewa baya mutuwa ko da ganga jikinsa ta tafi an binne ta ko an kone to shi jenkins Khan din yana nan zai yi tsalle da ya dira a cikin ɗaya daga cikin 'ya'yansa saman babban ɗansa to sai ya zama shine kuma jenkins Khan din suna da kundin tsarin mulki kundin shari'a wanda suke kiransa aliyasak shi aliyasak din da ya kunshi dokoki da sakin layi na shari'a masu tsanani tsananin gaske wanda babu rama babu tausayi a ciki duk wani abin da mutum ya yi kawai hukuncin kisa ne in ka kasaci kayan wani kisa in ka ɓaci wani kisa in ka maru wani kisa duk dai abin da kai an kai ka gaba alƙali kawai hukuncin da zai karanta a yasa shi ne a kashe shi kisa shi ne mafi kankantar hukunci da ake wa mutum waɗannan mutane Allah ya ba su ƙwarewa wajen hawan doki da sukuwa da harbi da farauta sun ƙware wajen wannan duk kabilun da suke daura da su ba wata kabila da ta kware kan sarrafa doki da harbi kamar wannan kabila ta tashi da haka sai suka fara mafarkin ai za su iya cinye duniya da yaƙi gaba ɗaya kowa ya zama bawansu da haka suka fara cinye ƙabilu na jikinsu na gefensu maƙotansu suka fara cinye su da yaƙi kuma su sun tashi ba wai maganar kawai ka saduda bane maganar kawai a share ka daga doron ƙasa ne don haka sai sun yi kisa na fitar hankali sannan su bar mutane sannan su ƙara gaba ba wai magana ce ta in kun sallama ba kun saduda kun bi kauya a cikin an kyale a'a sai an bi ku da kisa sai an gaji an duka ƙasa da jinin ku sannan kuma a tsallaka a yi gaba a aje wani ɗaya daga cikin wannan zuriya ta Jinkis Khan ya ci gaba da sarauta a wannan gari sannan su tsallaka yadda marubuta tarihi suke faɗa sun kai saboda tsoro da suka jefa a cikin zukatan duniya a cikin zukatan mazauna duniya a wancan lokaci idan aka samu labarin tatar sun dirka ko gari da kimanin tafiyar wata ko biyu to mutanen garin za su yi ta guduwa a ce akwai tazara tsakanin su da garin da tafiyar wata biyu to mutane za su ta buruwa za su zo samu duk garin an faɗi an yaye babu kowa kamar an yi shara to haka suka yi ta cin duniya da yaƙi har lokacin da suka danno Baghdad inda suka danno cikin Baghdad suka yi kisan gilla suka yi kisan ƙare dangi da ake faɗa har aka ce kogi na dajila da furat sai da ya jawur da jinin ɗan adam in ka duba sai ka ɗauka jinin ne kawai ba ruwa bane sai da ya dinga malala sun samu haɗin kan shi'a a wannan lokaci a ibn al shi ne waziri na al-mu'tadib billah wanda ne khalifa na daular abbasiya wazirin sa dan shi'a ne ana kiran shi ibn al-alkami to wanda ibn al-alkami shine munafiki da ya kutu kutu aka haɗa kai da shi da tatar wajen ga an karya khilafar abbasiya ya ba su haɗin kai ɗari bisa ɗari tare da cewa arna ne ba sa cewa la ilaha illallah wannan ibnul alqami da wani mugun malamin shi'a a lokacin ana ce da shi nasiruddin tusi wanda ibnu taymiya yake ce masa nasirul kufri tusi to mai taimakon kafirci to waɗannan mutane biyu a tusi da ibnul alqami su suka haɗa kai suka je suka sayar da bagdada da mutanen cikin ta ga saboda su su samu wani abu na duniya su kubuta haka aka yanka khalifa da mutanen gidansa gaba daya al-mu'tadid billah haka aka yanka shi aka yanka zuriyarsa sannan suka shigo bagdad suka yi wa mutanen kisan kiyashi kisan kare dangi mutane suka rayu cikin wulakanci da kaskanci da tozarta yadda ibnu kathir a cikin albidayatu wa nihaya yake fada yake cewa ta kai saboda tsoro da Allah ya jefa a cikin zukatan mutane a wannan lokaci na tatar mutum zai fito da makaminsa dan tatar ya ce mai ko makamin nan ya ɗauki makamin ya miƙa masa ya sare kan shi ya wuce ko kuma shi dan tatar ɗin ya fito ya sadu da mutum ya ce kai zo nan ya zo ya ce tsaya a nan gindin bishiyar na ina zuwa mutumin ya tsuguna da tar ya koma gida ya ɗauko makamin shi ya zo ya same shi a gurin a tsuguni ya datse mashi kai ya tafi abinsa saboda gani yake in ya gudu ba zai kai labari ba sai an sai ya kwakulo shi duk inda yake wannan ita ce mafi girman fitina wanda ibn al mai littafin al-kamil fi tarikh yake cewa da yake shi ya halarci lokacin yake cewa ya yi shekara guda yana ta kai kawo ya rubuta wannan tarihi bakin tarihi ko kuma zai rubuta ba ya ce abin da tayar da hankali shi dai a tsammanin sa tun kafuwar duniya ba a taɓa samun tashin hankali irin wannan ba shi kuma a yadda yake zato yake tsammani baya jin har duniya ta tashi za a samu tashin hankali da balahira irin wannan ce akwai labarin ya juju wa majuju da ake cewa za su bayyana ce to ko ya juju wa majuju fitinar su ba za ta kai fitinar tatar ba domin fitinar tatar ta kai har za a kashe mace da ciki a barka cikin a janyo a zaro jaririn da yake cikin ta a yanka shi ce to ko tatar ba ko ko ya jujjo ma jujjo ba yanzu za su yi haka karkari dai su kashe in su kashe za su wuce ce to waɗannan abin ya wuce maganar kisa ko bayan an kashe mutum kuma a bai hada cikin cikin a kashe shi yace to yana tsammanin ko fitinar su ba za ta kai wannan ba ya ce ballantana kuma ta dujal wanda shi mabiya yake nema idan mutum ya sadu da ya imani yace ya yarda da shi zai gyale shi ce to wannan baya maganin za a daidaita sa da fitinar tutar to a wancan lokaci maganar tatar ake sai gashi kuma Allah ya jarrabi duniya da wasu da wasu tatar din sababbi eh at-tatarul judud waɗanda bala'in su mu a yadda muke tsammani ya fi na waɗancan ba bala'in tatar na yanzu ya fi na waɗancan domin waɗancan karkare su raba ka da wannan rayuwar a kashe ka maganar ta ƙare in ka mutu da imani riba ka ci za ka je ranar gobe kiyama ka samu kyakkyawan sakamako to sunan tatar na yanzu ba maganar kawai a kashe ka bane sai an zare maka imanin an gama da imaninka an gama da ɗabi'unka da halayyarka komai naku sai an rushe shi sannan kuma a biku da bita da kulli ta yadda in ka mutu ma za ka je lahira fanko kuma can ma wala kiri ya diran maka to kaga babu batun a kyale mutum <clears throat> da imaninsa a nan irin yakin da ake wa duniya a yanzu ya fi karfin wanda aka yi mata a baya a da can al'umma alal akalla tana tinkaho da ruhi da musulunci hatta shugabannin su suna ji da musulunci a zuciya hatta shugabannin su duk lalacewar shugabannin da za a faɗa a ce suna kaza suna kaza suna kaza to suna ji su musulmi ne kuma aka taɓa musulunci ba su kyale ba don haka duk inda ake zuwa ai jihadi suna zuwa dukkan sulafa din da na daular abbasiya da aka yi wanda ake ganin kamar sun watsar da sha'anin musulunci mulki kawai suka sa gaba sha'anin mata da giya da sauransu wasu ma aka dinga zalunta su ana faɗar abin da ma ba su yi ba to duk da haka waɗannan sarakuna ba su bar jihadi fi sabilillah ba duk shekara za su fita jihadi za a je a shigo da wata da wata ƙasa cikin musulunci sannan kuma suna tunƙawo da cewa alƙur'ani shi yake hukunta ƙasa ba su da wani kundin tsarin mulki daban in ba alƙur'ani ba to kaga suna jin ruhi na musulunci a zuciyarsu suna jin su musulmi ne kuma da inda suka yi su da musulunci shi yasa a ta harunan rashid wanda ake ta masa karerai ai ta faɗar kana karanta magana jari musamman ta larabci ba magana jari nake so dare dubu da ɗaya alfu laila wa laila irin karerai da mutanen farisa mutanen iran suka shirya ta tsino daban-daban akan khalifofin daula abbasiya kun san dai tsakanin shi'a da daula abbasiya ba ga miciji kamar annabi da kafiri to haka suke don haka su suka rubuta alif laila wa laila da da hausa muke ta dare dubu da daya asalinsa da harshen yaren iran aka rubuta shi daga baya aka mai da shi larabci yau aka watsa cikin larabawa don a haifar da abin da ake kira shu'ubiyya a tsakankanin al'umma to hatta shi haruna rashid mutum ne mujahid mutum ne mai jihadi a zamaninsa ya shigar da musulunci kasashe daban-daban inda ba a tsammani don har har ma ake cewa in banda lokacin sayyidina abubakar da umar ba a taɓa samun futuhat wato aka shigar da musulunci garuruwa da kasashe ba kamar yadda aka samu a zamanin haruna rashid inda ana maganar yaɗa musulunci ne ya shiga kasashe daban-daban waɗanda ba musulmi ba su dawo su zama musulmi to abin aka samu a zamanin harunan rashid ya fi abin aka samu a kowane kowane zamanin khilafanci in banda lokacin khilafancin um, uh, Umar da Usman Umar da Usman to wannan mujahidi <clears throat> irin yadda musulunci ya yadu a zamaninsa wata rana an ce yana zaune akan kujerar sarautarsa sai ya ya taso ya haɗu irin hadarin da zai taso sai kuga kamar za a yi ruwa kawai sai kuga ya share ku to irin wani hadarin ya taso sai kama hanya yi wani guri yana daga kai ya kalle shi yace je ka duk inda zaka yi ruwa rajin ka zai zo ya same ni ina nan kan kujerata sai yana nuna fadin mulkin sa inda yake ya ya ya, ya a duniya ko ina ma hadarin ya je ruwa yankin sa ne kasar sa ce masarautar sa ne harajin da za a samu na noma zai zo ya same shi inda yake da haka bai damu ba ya ruwa a Baghdad ko ya ruwa ko ina ne to a wannan lokaci akwai daular rumawa wacce ta sha kashi a hannun musulmi tun a zamanin sayyidina umar aka karya daular rumawa wannan tinkaho da kafafa da nuna isa da takabburanci da jabberanci da suke yi a duniya aka kawo sa tun daga lokacin da aka yi <clears throat> a waƙatul qadisiyya da kuma yaƙe-yaƙen da suka biyo bayan Qadisiyya kamar na hawan da Almada'i aka karya daular Farisawa manya-manyan Kisra na Farisawa suka fita a guje a lokacin Kisra Hormuz wanda shi ne yake sarautar Farisa a guje ya kwashi tsumo karansa ya dira ta windo ya gudu a lokacin aka zo aka kwashi dukkan ganima da suka bari da kayan ado da zinari da lu'ulu'u da marjani da kayan ado da suka tare da haka musulmi suka kwashe su aka kai madina ganima a lokacin da aka sawa suraka mundaye na na sarkin kisra mundaye wanda ake sa a kafa a hannu wanda manzo Allah ya masa alkawari ya yi ganin kamar mafarki abin ba zai yiwu ba sai gashi an kwaso mundayen kisra an zo an sawa suraka ibn malik to wannan daula wannan kaye da ta sha yana bakanta mata rai daular farisa hakanan daular rum ita ma a lokacin sai da abubakar aka yi kace-kace da ita ita ma wannan kaye da ta sha daular rumawa da kaisar ya sha a lokacin sai da umar haka kwace kudus aka zo aka sulhu da su cewa dukkan wani wanda yake ba dan asalin kudus ba kawai shigowa suka yi suka yi kaka gida duk su koma su fita su koma can kasashen su aka kori duk ruma da suka zo kudus da suka yi kaka gida manya manyan coci coci da su aka mai da su masallatayya to wannan abu shi ma bai wuce bai gushe bai yana musu ciwo a rai suna ta neman inda za su samu dama su ainihin aukawa musulmi su yi ramuwar gayya to an yi ta cin su da yaki garuruwan su daban-daban ana ta shigo da su cikin musulunci a tsawon khalifancin khalifancin da aka yi ta har zuwa lokacin khalifancin Harun Rashid ta kai har su suke biyan jizya su suke ɗauko jizya haraji su biya irin harajin da bankin duniya yake sawa ƙasashe yanzu duk wata ƙasar da ta jiyo bashin bankin duniya to ta shiga ƙarƙashin bautar bankin duniya ba yadda za ta iya biyan wannan bashi kuma za ta ci gaba da biya kuma bashin kullum ana biyan shi yana karuwa ana biyan shi yana karuwa in ka biya kaso goma sai sai kaso ashirin ya karu don ka ga bashi ne da ba zai biyu ba to ya kasance a wancan lokaci daular ruma su suke da jizya ga musulmi duk sanda aka yi noma za a kwashi wannan abin da aka noma za a kai wa musulmi kasan su sannan kuma kowane mutum ɗaya akwai kuɗin da aka ɗora a kansa za a biya na jizya ga daular musulmi kawai wani lokaci sai rumawa ina cewa farisawa rumawa sai rumawa suka yi mitin manya-manyan shugabannin suka ce bai kamata mu ci gaba da bada jiziya ba ya kamata mu yi tawaye don dukkan alamu yanzu suna nuna daular musulmi ta yi rauni idan muka yi tawaye aka bai da yaki za mu iya karya su saboda haka sai suka ga wannan shugaban nasu kaisar na zamanin su. duk wani wanda yake shugabancin suna kiran shi kaisara yanzu kawai kaisar din ya kamata su kawar da shi su nada wani in suka nada wani wanda zai bada haɗin kai to za a <clears throat> za a iya auka wa kasar musulmi da yaki a wannan lokaci suka cire wannan kaisar na zamanin na wannan zamanin sai suka nada babasta wata tsohuwa suna ga wannan tsohuwa za ta sakar musu akala ta kuma tsohuwa tunaninta na tsofaffi ta ga dai babu yadda za ta iya da daular musulunci sai ta ce kawai a ci gaba da biyan harajin da aka saba biya kawai suka ce tsohuwar nan tsohuwar banza ce ba za ta yi amfani ba kawai a kawar da ita a kawar wani dan gani kashe ni to shi ne aka kawo wani wanda ake kira na kafur to na kafur da ya hau sarauta kawai ya ɗau takarda ya rubuta haruna rashid ya rubuta masa takarda ya ce a kai masa a cikin takardar yana gaya masa cewa muna sanar da kai kai da al'ummarka ta musulmi don abin da kuka san mun baku na jizya da haraji ku dawo mana da shi idan ba haka ba za mu zo mu karba da karfin tuwo kuma za mu yashi ku mu washi ku duk abin da kuke da shi za ku rasa aka kawo haruna rashi da ya karba ya karanta bai ma tsaya ya ce sai ya tara majalisa a yi shawara ba bai za a yi mai ba za a yi ba sai ya ce a ɗauko tawada da alkalami da abin rubutu aka ɗauko ya ce rubuta min harunar rashid amirul mu'minin ila nakfur kalbin rum لقد kitabuka كتابك jawabu ما ترى لا ما تسمع والسلام yace akai masa kawai abin da ya rubuta kenan yace daga Harunan rashid sarkin muminai zuwa ga nakfur karar rumawa ce takaddarku ta zo hannunmu ansa shine abinda zaka gani ba abinda zaka ji ba wato zaka ga ansar aikace ba gaya maka ita za a yi ba kawai nan da nan ya tara runduna ya ce a fito aka haɗa rinduna ya ce wane gari ne na rumawa ake zaton ya fi kowane gari samun tsaro da zara tambara ne waɗanda za su tsaya su kare shi ana jin garin ba zai taɓu ba aka ce amuriya ya ce can za mu nufa ba ma wani ɗan guri mai ɗan laushi-laushi ba ba tubus ba can za mu nufa amuriya wallahi haka ya je ya yi kace-kace da garin ya fatattake su ya kuma auka wa sauran kanana tunda an cinye gurin da ake sai ya ko ina samun tsaro inda tunda ake yaki ba a taba taba gurin ba don ana ganin ba zai tabo ba wallahi je kace kace karya amuriya ya shiga ya kafa ya kafa mulki na musulunci to da nakhur ya ga an fara cin garinsa da yaki sai ya ce a dawo zai ci gaba da biyan haraji a tsaya zai ci gaba da biyan haraji abin da nake so in nuna mana a wancan lokaci duk da lalacewa shugabanni suna kafafa da musulunci suna je su shugabannin musulmi ne kuma ba wanda ya isa ya taba musulmi ya kwana lafiya suna fita jihadi ba sa kwanciya to sannan musulmi ko da sun yi gangadi aka dan zungure sai su farka sabanin yanzu yanzu kalubalen ba haka bane shugabannin musulunci ko shugabannin kasashen musulmi yanzu a duniya ba ma sa san a jingina su da musulunci musulmi ne zai gashi a garin su da shiga ta musulunci da abin nan amma in ya shiga kasar arna sai ya cire kayansa sai ya sa irin na arna wai kada a ganshi da kayan musulmi a daina shi sa ba zai iya bayyanawa ba ta musulunci ya zai iya fitowa ya ce wani haƙƙi na musulmi sai an ba su shi sai an dawo musu da haƙƙinsu su mutumin da sitirar jikinsa ba zai iya sawa ba a lokacin ana yawan zaman tattaunawa da sulhu da isra'ila da falastinawa karkashin shugabancin yasir arafat duk ranar asabar ba a isa a sa mitin ba saboda su shamon brez su barak su sun ce wannan rana ce ta ibadarsu ba a fita aiki a littafin su an hana su fita aiki a wannan ranar don haka ba a isa a sa mitin a ranar asabar ba amma ran juma'a za ta fito a zauna tun safe a yi mitin har yamma siyasar arba ba za su ce wannan ranar ta musulmi ba ce mu ma sai a bar mu je mu ibada sallah ta zo ta wuce ba za su tashi ba suna jin kunya ka a ce da su yan tsagiran islama ko masu tsauran ra'ayin islama su ne za su kama yan uwansu su kulle dan kawai su samu shiga dan kawai a yaba musu wannan mutumin na Mauritania wanda aka yi juyin mulki Muawiya wal tsaye. yana daga cikin irin <clears throat> sanansa idan zai fita kasashen turai bara to sai ya samu manya-manyan malamai da masu wa'azi da masu karantarwa sai ya garkame a cikin kurkuku sai ya ɗauki listin sai ya tafi faransa ko wata ƙasa ta turai sai ya je to gashi fa shi yana fata aiki yanzu wane da wane wane da wane duk suna can a kulle ga list din su sai a tara masa kuɗi sai ya dawo in ya dawo kwana biyu sai ya sake su tafi su ta abubuwan su kuma da ya tashi zai fita zai koma bara sai kuma dawowa da su ya kulle saboda ya je nuna wa iyayen gidan su cewa yana aiki to har kasashen musulmi suke a yanzu zai cewa nan kasar alhamdulillah akwai kasashen da in aka cika ganin ka a sahun gaba musamman sallah asubahi ka kade ka gama yawo wallahi ka gama yawo wannan duk sallah asuba ka zo wato kai dan tsagiran islama ne kenan nan gaba da kai za a sa <laughs> sai a kama ka a kulle tunusiya a watannin baya har wani hubbasa suka yi cewa duk mai zuwa masallaci sai an masa ID card a yi maka ID card a san masallacin da kake zuwa kuma Limami ya yi rijistar ka yadda ne ake a coci Limami zai rijistar ka in ka zo shiga masallaci ka nuna ID card ɗinka kai dan wannan masallacin ne in kai ba dan wannan masallacin bane to ina ina masallacin ka baka da ID card to ba za ka shiga kowane masallaci ba idan ba ne ka zo garin to akan boda za a tsare ka a yi maka ID card din shiga in ka je wani guri wani unguwa za ka sauka ko a wani gari za gari kaza a wace unguwa guri kaza to wani masallaci ne yafi kusa da inda za ka sauka masallaci kaza to sai a maka ID card iya gwargwadon kwanakin da za ka yi domin in kwanakin suka wuce kuma kai sai dai ka dinga sallarka a gida ID card din da aka baka ya kare na shiga masallaci sun yi wannan yunkurin aka tashi duniya aka yi ca a kansu to suka lafa ba za mu ce sun fasa ba ba mu sani ba me suke kullawa domin ƙasa ce da an ya galgala ta gaba ɗaya a tunusiya ba har ƙasa ce ta larabawa manya-manyan malamai da ta fitar manya-manyan malamai da aka yi da aka ce ifriqiya ana nufin tunis da wani yanki na maghrib maghrib al-arabi amma yanzu ta zama ƙasa ce wato musulunci a gurin shine bako jami'atu jami'atul qairawan in ku jana al-qairawani mai risala ai dan kasar ne asalin sa jami'atul qairawan tace babbar jami'a wanda a lokacin manya manyan malamai na duniya da suke kawo da su irin su ibn ashur mai littafin at-tahrir wa tanwir tafsirin at-tahrir wa tanwir su ne manya manyan malamai a zamanin kasa ce da ta jami'a ce da ta fitar da malamai manya manya a duniya kamar yadda jami'ul azhar yayi kafin ya zama jami'atul azhar kishk yana cewa kunta zakaran fa annasuka ki cewa kana ka sun mai da kai mace yana jami'ul azhar suka mai da shi jami'atul azhar ya ce wa laysa zakaru kal unsa eh. to haka haka haka jami'atul qairawan take a wancan lokaci amma yanzu in ka je sai ka dauka kana wata jami'a ne a tsakiyar turai yadda zaka ga tsiraici na fitar hankali ce na fitar hankali to haka nan in ka je maroko yanzu maroko irin yadda aka sanya ta wata cibiya ta yaƙi da ta'addanci a duniya an bai da ita cibiya ta yaƙi da ta'addanci saboda sun yi mubaya'a sun yi mubaya'a to duk lokacin da suka yi mubaya'a to a lokacin ma ta'addanci abinda suke kira ta'addanci yake samu su ka kula duk ƙasar da ta ce ta sa hannu ta haɗa hannunta da Amerika wajen yaƙi da ta'addanci kuma ta shiga kama mabiya mabiya addini tana tana tana ta fi shiga bala'i idan kuna jin fashe fashen babamai da ake ta yi wasu ma yan tartsatsi suka fito suka ce su sun kafa alka'ida ma mai zaman kanta a magribul arabi kullum suna kai hare-hare suna fitowa suna jawabai a cikin intanet da kafofin watsa labarai na duniya yau su kai hari can gobe su kai can wanda da babu su kama da aka shiga takurawa kawai sai suka fara tartsatsi suka fara kunar bakin wake dan wani lokaci matsawar ita ke kawo wannan wannan abin nan a baka dama ka numfasa kai addinin ka yadda Allah ya tsara maka shi zai kawo zaman lafiya amma ai ta tura ka ai ta tura ka har kai ka jikin bango to da kai da fatu tura ta kai bango kai ma fa zaka fara kokarin yadda zaka yi abin nan ana tura ka kana baya baya da kaji an hada ka da bango to kai ma fa zaka yi kokarin yadda zaka dawo da turar ta koma baya to saboda haka duk kasashen musulmi ya zama da an lalata su an gurbata su abubuwa guda uku su suke sa ƙasa ta kafu da kanta duk wata ƙasa ba za ta iya kare kanta ba ta zama ƙasa tana da abubuwa guda uku tana da ƙarfi ta fuskar ilimi tana da ƙarfi ta fuskar tattalin arziki tana da ƙarfi ta fuskar soja waɗannan abubuwa guda uku idan babu su aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ba yadda za a yi ƙasa ta zama tana tsaye da ƙafafuwanta kwa iya samun arziki idan babu ilimi a kasar babu babu babu karfin soja a kasar sai yadda aka yi da ku kwa iya samun karfin soja idan ya zamana babu ilimi a kasar babu karfin tattalin arziki a kasar to karfin sojan ma ba zai je ko ina ba dan karfin soja yana da alaka da karfin tattalin arzikin ku to waɗannan abubuwa guda uku sai aka yi kokari duk aka rushe su a duniyar musulmi babu karfin soja babu karfin tattalin arziki babu kuma ƙarfi na ilimi duk abin da yake na ilimi ilimin addinin daman yaƙi ake da shi ba a so ku san shi sannan ilimin duniya din kuma an hana ku za a yaran yaranku a kai su ƙasashen turai a ce za su koyi karatu maimakon a koya musu abin da suka je yi sai a lalata su su zama yan giya waɗanda kuma suka yi samu suka kubuta har suka koyi irin abin da ake ganin za a iya koya musu banda wanda ake ga za a ɓoye musu to sai a riƙe su ba za a basu su dawo ba don haka babu yadda za a yi ƙasar ku ta rayu abin da ya shafi ilimi ba da za a yi ci gaba a ƙasar ku bangaren ilimi dole ya ƙasa sannan bangaren tattalin arziki duk gaba ɗaya sun tattara tattalin arziki ya koma a hannunsu zuba wata ƙasa da take kafafa a ta musulmi da karfin tattalin arziki babu shugabannin musulmin su suke kwashe dukiyoyin suna kaiwa ƙasashen yamma ba zai kuma dawowa ƙasar ba yanzu abinda ake cewa hatta yanzu america karfin tattalin arzikinta arzikin kasashen golf ne kasashen larabawa da kasashen larabawa za su ce dukkan kudadensu da suke bankunan america da hannun jaransu da yake cikin kamfanonin america to babu shakka america za ta dunkushe da zarar tattalin arzikin ta ya rushe to karfin sojan ma zai tashi domin sai da karfin arziki za a iya gina makaman da za a gina za a iya gina sojojin da za su yi yaki to idan babu tattalin arziki duk wannan ba zai samu ba kaga da dukiyar musulmi ake gina kafirci da dukiyar musulmi ake gina kafiran su kuma kasashen musulmin an bar su haka nan kullun ƙara talauci su kamar yadda wani yake cewa kasashe masu arzikin masana'antu kullun ƙara mahaukacin arziki suke su kuma kasashe masu tasowa kullum ƙara mahaukacin talauci suke so ake duniyar ta zama daga matsayaci fitik sai da arzikin da ya wuce hankali babu wani abu tsakatsakiya haka ake so a bai da duniyar irin yadda kasashe na musulmi suke da arziki da kyakkyawan yanayi na zama da dan adam zai rayu ya ji daɗi da a ce <clears throat> sun samu shugabanni na kwarai to da sai dai turawa su dinga zuwa kasashen mu muna kore su ba kai ka je a kamo ka a koro ka ba sai dai su su zo a kore su to amma ina da shi Allah ya baka kyakkyawar a wato kasa mai kyan yanayi ya baka kasa mai arziki to amma kuma Allah ya jarabe ka da miyagun shugabanni waɗanda idan an tono din an tono arzikin maimakon a yalwata ku a watsa cikin ku sai wace kuma in sun wawace maimakon su ci a gaban ku wataƙila sa san muku sai su kwashe su je can ba ma za a ci a gaban ka ba za a ci a gaban ka za ka sare Ina za a dan san maka ko a ci a rage ka ci to ba ma za a bar shi inda za ka ci ba sai a kwashe a tafi can sannan ƴaƴanmu da ake iba a kai su can da dama da ba sa samun karatun da yake kai a lokacin da faransa tana mulkin mallaka a ƙasar egypt kamin ingila ta shigo a wannan lokacin aka ce a kwashe a kwashi yara matasa a kai su masar su je can su yi ilimi domin masar su haskaku da hasken ilimi ita ba su ci gaba aka ce to a ɗauki wani malami a haɗa su da shi don kan su lalace sai aka ɗauki wani malami da ake kira rifa'at dik as-sahdawi sai aka ce a haɗa shi da da waɗannan yara su je yana kula da da addinin su da imanin su kan su lalace aka tafi faris suka shiga jami'o'i jami'ar jami'ar Sorbonne da suka je suka dawo shi malamin da aka tura shi je ya kula da su ya kula da addinin su da ibadarsu shi ne farkon wanda ya fara rubuta wani littafi talqis ibris bi tarihi bariz talqis ibris bi tarihi bariz a ciki yake cewa yanzu ya ga duniya yanzu ya ga al'umma yanzu ya ga ci gaba ashe da a ƙauye muke rayuwa mun zama banzar al'umma ba za mu waye ba sai mun kwaikwayi faransawa in muna so mu ci gaba dole ne halayyar mu da ɗabi'a mu ta zama irin ta mutanen faransa shi malamin da aka ce je wa yaran kariya kada zama yan iska kaga yadda ya fara zama shi. to yanzu ya fice tsammanin su kuma yaran rifa'at dik at-tasawi ya fara abin yana zuwa matar shi ta cire dan kwali tayar ta dinga yawo kanta ba komai aka shiga sa take aka ci gaba da abin cewa aka wannan shi zai sa mu ci gaba to da kaga ta to irin su dawo sai suka je suka kwaso dukkan abin da suka kwaso duk wanda zai je yo kazanta sai kuma zai kace ta a kasar musulmi kasar musulmi zama da tana da tana ana wato tana da rauni ta fuskar tattalin arziki ta fuskar karfin soja da kuma ta fuskar ilimi dukkan waɗannan abubuwa an mata zarra an yi mata nisa sannan shi kansa ɗan adam babu abin da zai gina shi abu abin da zai gina zuciyarsa da abin da zai gina tunaninsa da abin da zai gina gangan jikinsa to in ka duba ɗan adam wanda yake musulmi a wuraren guraren da yake rayuwa ko ne ya rasa waɗannan abubuwa guda uku din gaba ɗaya ko ya rasa wasu daga cikin su waɗanda kuma kowane ɗaya wanda jigo ne wanda da ne dan adam din zai gire da zama yana tafiya da kafafuwansa abinda zai gina zuciyarsa shine addini shine imani to wannan gaba ɗaya ƙasa ake yi har yake a shigo da wasu ɗabi'u da wasu halaye da wasu addini da wasu ƙudurrurruka waɗanda kullum suna cin karo da abin da zai gina zuciyar mutum da aka zuciyarsa ta zama babu imani kaga tun daga nan ya rushe sannan tunaninsa abinda zai gina tunaninsa ilimi shi ma gaba ɗaya ka duba yadda ake wa ilimin zaman ba an rushe ilimin addini shi ne shi zai gina zuciya to shi ba ilimin addini ya kanta ake ba a san shi waɗanda suka fara waɗanda suka fara suke fara nuna kiyar su ga addinin ga ilimin addinin musulunci wanda su ne musulunci su ne musulunci sai ka ga mutum ƴaƴansa ba zai yi sha'awar shi karatun addini wai ba za su samu duniya ba za su samu wani abu sai ga yara wanda ya fi kokari sai a kai shi ake science din kai yaron kai na da kokari ya kamata ya science sun kwakwalwa ke science idan kuma yaron sun rufa rufa ne sai a ce to ka kai shi tafizin qur'an a kai shi tafizi ai wala kadiyar sannan qur'an a kai shi kaga shi da wannan ويجعلون لله ما يكرهون abin da ba shi za a ce a to a kai shi haka haka suka dinga yi dukkan wani wanda yake aka fahimci mai kwazo ne mai hazaka ne sai a ce a je a kai shi technology a kai a kai science a kai shi injiniya ya zama matukin jirgin sama sai a yi da idan kuma ga yaro a cikin zuriyar a cikin ƴaƴanka ya makanci a ce a kai shi jami'ar azhar a kai shi dan yayi karatu tunda makaho ne to haka lokacin da Dunlop a lokacin wani gwamna na Ingila da ake kira Kuroma da ya rike kasar kasar kasar kasar kasar Masar a matsayin kantoma na mulkin mallaka ya kawo wani shegen arni ana ce da shi Dunlop yake ya tsara yadda za a yi karikulum na karatu a kasar a kasar Masar ya tsara karikulum na karatu a hatta timetable jadawalin shiga aji shi ya tsara mu to idan aka tashi abin da na arabiya abin da ya shafi karantar da arabiya sai a samu wani tsoho bakinsa dai gaje da gaje da goro mai datti kazami mara kyan fasali sai a zo a ce ne malamin arabiya a makarantar shi ne malamin arabiya sannan kuma shi ne filin masta ka ga wani jari ko in yaro ya yi laifi shi za a kai masa bulala sannan lokacin karatunsa sai can yadda karshe firar ta karshe yara sun gaji yara suna gyangyaɗi sun ne sun suke kawai a tashi daga karatu shi a lokacin zai shiga aji to ya zo da ya zo ya tsaya yaro yadda yake kallon karatun sai yadda yake kallon mutumin duk abin da yake karantarwa yaro yana ganin karatun yana alakanta shi da mutumin to duk wanda ya karatu irin wannan irin wannan mutumin zai zama kuma yara su tsani mutumin saboda sai yake dukan su a makaranta ba za a ce malamin English ko mai littafi shi zai shi zai ku duba ko makarantun ba ka dan ya sanya bibi ne shi ne da tulun bansa saboda haka ɗalibi sai tashi tsari ya sanyi baya san abin da zai hada shi da ya sanyi waɗancan kuma su jaji suna ba shi aliyu suna ba shi shakulan suna shafa kansa don haka sai ya zamana sannan kuma albashinsa idan wannan za a bashi idan malamin english ko malamin lissafi za a bashi fan goma na masar shi wannan sai a ce fan hudu ne albashinsa don haka duk wanda yake so ɗansa ya samu kuɗi to dole ne ya kai ne bace je ya karatu addini fan kuɗi za a dinga bashi a wata wannan ko za a dinga bashi fan goma to haka ya tsara wannan curriculum din wanda idan mutum ya ya duba littafin udal mu'asir na Muhammad Kudu, zai ga yadda ya siffanta irin abin da ya faru a lokacin saboda haka duk ma yara masu tasowa sai aka samu su tsanar karatun addini ba sa so in in yi karatun addini zai zama kamar ya sani da makarantar su kenan to shi ba zai so ba sannan iyayensa su ma ba za su so ya zama haka ba tunda albashin ba yawa albashinsa kawai fan hudu ne wancan kuma in zai samu fan goma har zuwa fan ashirin haka ba za su zauna cikin talauci ba to da haka sai aka kashe ilimin addini sai zaman da ɗanka sai idan ya makance sannan za ka kai shi karatun addini amma in yana da sa garai to ba za ka bashi karatun addini ba sai ka yaki karatun addini din karatun addinin kuma shi zai shi zai raya ruhi shi zai raya zuciya idan babu shi zuciyar mutuwa za ta yi don haka da babu shi sai zukata suka shiga mutuwa sannan kuma abinda duk zai gina jingar jiki jigo na uku shi ma shine abinda yake da alaka da tattalin arziki ku samu abinci mai kyau abin sha mai kyau gurin zama mai kyau ka samu kwanciyar hankali to don aka aka raba ka da wannan Ka ga kenan ba da za a yi zuciya ta ginu ba da za a yi hankali ya ginu balle ganga jiki ta ginu don haka kana tafiya amma kamar iska ta ɗauke ka ba ka da wani mabda'i ba ka jin cewa akwai wata manufa da kake so ka cimma aka tsere wa musulmi jin wata manufa a zuciyarsu aka sa mana rayuwa ta baragada da harba gaga don abin da yake da alaka da hayaniya da harbaga ga shi muka fito abin da yake da alaka da tsari da tunani wannan ba ma san shi ka duba hatta yanzu musulmin arewa don abin da yake zai dauki tsari ne zai dauki lokaci mu ba a san an fi san abin da za a yi sha sha take magani take ko sha yanzu magani yanzu irin sa ake so hatta yan kasuwa ka duba yan kasuwa mu ba ina nufin ko na nan ba yan kasuwa ina magana ne a buɗe sun fi san ba sa son irin abin abinda bature yake kira long life investment dukkan wani kasuwancin da sai nan gaba za ka fara muriyar riba ba nan take ba mutanen ba su kaso ba don haka inda za a ce ga wani kamfani zai rushe na gwamnati ana so za a sayar da shi ba ga mutanen mu sun je sun saya ba shi yasa gaba ɗaya yanzu arzikin irin wanda yake tattarewa yana koma kudu muna je muna abin da muke tunkawo da shi sai an raba mu da shi tsohon rejim da ya wuce na na na na na na arne kun ga yadda ya ta kokarin kashe arewa ta dan abin da ya rage na kasuwancin ma kokarin yadda zai kashe shi gaba daya abin da muke tsawo da shi na siyasar kasar shi ma ki kware gaba daya gurgunta ta karya ta yadda zai zama dan arewa sai dai ya zama bawa ga dan kudu yanzu ka duba tattalin arziki yadda ya tatse zuban kuna na Najeriya wajen guda 20 da wani abu gaba daya nawa ne na yan arewa na jin babu ko ɗaya ko kuma ɗaya ne na ba ma'aikata banki kuma bai fi ɗaya ba sauran ashirin ta duk na mutanen kudu yanzu wannan jahil din da ake cewa za a kafa bankin islama bankin islama yana da ya kasa tashi ko ina musulman suna da duk da za su iya tara masa wannan 25 billion da ake so a hada amma kuma ba a sai ba da kudin da yana ganin yaushe zai mora sai fa an jima fa bai murkusin nan ba shi kuma ya fito sha sha yanzu magani yanzu don ka kowa ya rike kudin sa masu kudi da su rike kudin sa ba sa su su bayar ba sa su su bayar to yanzu ana ba kishi kishin cewa yanzu zai ma tashi daga daga 25 billion ya koma 50 billion to waɗanda suka kasa hada biliyan ashirin da biyar kuma an bai da shi biliyan hamsin kaga babu magana kawai an musu fintin kawai an musu tazara su haƙura kawai kowa a bayar masa da kuɗinsa to an karya mu ta fuskar tattalin arziki saboda yawancin mutanen mu ba su fiye son su yi abu cikin tunani da tsari ba duniyar yanzu an wuce yadda da ake tafiya da kawai kamar yadda wani bajahili yake cewa la yasaluna akhahum hina yandubuhum ila alqitali ala ma qala burhana to in aka zo fita yaki kawai cewa za a yi a fito yaki za a je a yaki kabilar wani kowa kawai zai zaro makami ne ba wanda zai ce me suka yi me ne dalilin da zamu yaki su kawai ba wanda yake tambayar me dalili kawai za a je a fara yaki kawai irin wannan rayuwa ta jahiliya inda aka tusa mana ita abubuwan da zamu yi ba masu tunanin me yasa zamu yi kaza abu kaza da zamu yi me dalilin yin mu ba wannan kawai a zo a yi kaza eh a zo eh a zo eh a zo sai ga an taru yanzu inda za a ce a kafa mutane kwamiti na mutum biyar ko shida ko goma ana so su yi mana wani aiki da zai ɗau tsawon shekara ɗaya ko biyu su yi nazari su yi bincike akan abu kaza abu kaza abu kaza mutanen nan goma an ware su an ba su dukkan wata damar da za a ba su su je su yi wanda ba wanda ya san da in dai a cikin mu ne sai ga mutanen nan goma sun gudu ba su ya su ba ko da kuwa suna da ikon da za su iya yi ta fuskar ilimi ta fuskar ƙarfi ta fuskar tunani ba ga sun yi ba saboda me saboda ba wani abu ne da zaka fito da su gaban jama'a a tsaya su ga hannu su kafara Allahu akbar a ce ai rawa da shi ne ya tashi saboda ba ganin su za a yi ba za su yi aiki ne kalfar kawali to wannan aikin ba a sha'awarsa an fi son aikin da za a ganka kai ba a cikin da wani a cikin tafiyar a gayyar a yadda suwa ne. wanda ko ba haka bane yanzu ka duba duk abin da duniya abin da amerika yanzu take a duniya ai ba a tsarin wannan dangiyar bane wannan dangiyar ai ba ce yake tsara ba kan ku dauka da bush shi ne yake tsara ya za a yi ne za a yi ne za a yi a ko da su suke yin ba a son su yi nazari ba wanda ya san su a duniya in ma an tashi rubuto da nazarin sai dai a ce rank operation Ah, ah, ma'aikatar ran su suka yi wannan suka fito da kaza da kaza da kaza amma ba za a faɗi sunayen ba wanda da suka abin in an faɗi sunan mutum ɗaya to akwai wasu goma a bayansa wanda ba sai sunan ya fito ba wani ya fi shekara hamsin aikin da yake kenan shi wannan kawai an ba shi abin da ake je ka zartar shi aikin kawai zartarwa yake amma ba tunaninsa ba ne ba tunaninsa ba ne ya tsara yadda zai kai hari Afghanistan yadda zai tsara zai kai iraki yadda zai kai kaza yadda zai duk ba wai tunanin sa kira sa ake kawai a bashi kuma ya shiga zartarwa amma masu tsara tunanin da yin darasin da yin nazarin da binciken baka san ko suwa ba ba a ma faɗa maka su ba ma a so ka san su domin musulmi wannan ba sa ya mu mun fito komai muna aikin baya brigade sai abu ya taso gaggagaggaga kawai a shige ba za a tsaya yi cikin kalubale ba ne kuma yaƙi da aka yi da mu ta fuskar duniya ya zama na ba ma sha'awar yanzu inda za a zo a samu wani mai sanyayyen murya mai magana haka sa haka sanyi da sanyi ya zo amma fa yana zuba ilimi sai ake tauhidi wallahi a ce wani mai murya sanyayya haka irin mutanen nan da suke magana kamar ana ana shan magana da kyar amma fa ilimi yake zubawa wuta ta ci da shi wallahi an sun san ko wannan da sai ya ba zo ba kai wannan ne magana ba wai abin da so ya taji ana washi ana kabbara to zai ga in yau an zo an cika iya wannan sai ga gobe an cika an kaje an zuba kara kaje an caji kaje wanda zina mai tara kowa ba to ba za a zo ba to wallahi shi baya ne a ilmantaci baya ne akwai inda ake caji akwai inda ba a caji akwai lokacin caji akwai da lokacin ba na caji ne da a zuba ilimi ne a yi karatu a fahimci abubuwa yadda su in caji za a yi masu caji suna nan da yawa wani ma bai taɓa zuwa makaranta ba wanda ake caza ka sama da yadda kake yadda wani malami zai caza ka Allah ya ba shi bakin da zai yi magana yadda kake so ya ba shi miliya tawari ya sauke ya magana duk sai ka biya ta ka guri sai maka cajin da ba wani malami ba zai maka shi ba to jihadi akwai lokacin sa akwai gurbin sa akwai gurin sa akwai inda Allah ya yi ya yi wannan nabi harrajal mu'minina ala kitab ko ka zuga mu'mina a dai yaki haka nan ana buƙatar zuga kuna cikin fagen fama ana son wanda zai wato motsa zukatan ku ya zabarar da ku ya tunzura ku a je a yaki a abin nan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake wasa wata hudu ba ta da yayi kamar yadda ya zo a hadisin jabir ya ka annahu munziru dai kamar wanda yake yi wa wato rinduna bataliya ta mayaka abin nan gargadi to ana nuna mai wa bataliya ta mayaka gargadi dole ne ya kasance irin wannan din to amma wani gurin kuma ilimi da so ake so a ga yana kwaranya a kasa yana bin kasa kowace magana kan cewa tana an kana kirki ta da wani abu da ilimi wanda in ba wannan mai wannan ilimin ba ba wanda zai iya maka wannan fiɗa idan al'umma ta zama tana da wannan wayewar to ita ce za ta sai da abubuwan ta cikin tsari tana da wayewa ta san inda ilimi yake amfani ta san kuma inda za a yi ziga a yi caji a ziga ka ka je ka yaki ka mutu ta san kowanne abu da muhallin yanzu na zo ina karantar da ku kitabun kitabun hayy ko kitabun nifas yanzu shi kenan sai na yi caji fi sabilillah magana haida muke sama ko ne fasi zunubi ko wanda zai zo karanta ahkamul jana'iz Allah ya kai Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya masa rahama wata rana ina tambayar sa nace lokacin ina ina Saudiya muna hira ina ta irin wannan caji na ce da karatun ka da kake wani karatun da kake yi da karatun akamul jana'is wanne aka fi zuwa ta ina akamul jana'is ba kowa ke zuwa ba saboda kana karanta da akamul jana'is wani caji za ka yi ilimin kawai za a zazzaga kawai albani ne za ku jera su ba to amma aka je aka ɗauki wani isu irin wanda da muke tattaunawa shi ke na sha shiga caji sai a shiga tabi ana faɗa kalmomin samari yan bana bakwai shi ta tabbara, in wata kura ta tashi kuma su gudu a matsalar da ake tsoro kenan yaro ya gangaro kekensa ya ajiye a bakin masallaci ya zo ya sa ka gaba kana ta zazzaga yana ta kabbara kana caja shi yana caja ta da wata kura ta tashi sai ta ku sai ka nemi shi karanta to amma wani yana gefe kana bayani yana kuka bayanin yana ratsa yana kuka to sai ka ga yaron gumu ban in ya so a tashi ba shi ne mai zuga ka ba a can yake gefe ba san shi ba da shi irin wannan zugar irin wannan cajin na ɗan lokaci ne da an yi maka ka fita ka bar masallaci ka koma ka daman ka ka gaji kana zuwa ka ɗauki abinci ka kwanta kai ta minci kai ta minshari da safe ka tashi ka manta ba da aka ci inda za a tambaye ka me aka ce ko a aje maka wasu mutum goma a ce kai ma kai musu lacci ka faɗa abin da aka ce sai kawai ka dinga ba da wani magana a dunkule ka ajiyar an yi caji ka ajiyar da mutane sun yi kafa ka ajiyar ka ajiyar za su karbe ta to kalubalen da muke fuskanta yana da girma kwarai da gaske kuma ni inda nake hango kalubalen ya fi tsanani wallahi ta bangaren ilimi da wayewa duniya ta canza tafiyar ba irin ta da bace yaƙi yanzu ake ɗan sunkuru yaƙin sunkuru yaƙin ƙarƙashin ƙasa wanda yake ya ɗan kawa ba san waye wallahi sai dai ko kuna zaizayewa ko kuma kawai ana cin duniya ko ya su wane ne wanda suke muku wannan yaƙin ba haka suke ba wani tsare suke tafiya a tsare suke tafiya yanzu hatta hatta tafiyar hanyar yada ilimi ta canza a kan yadda ake to amma mu har yanzu muna nan a dankare a daskare a inda muke mun kasa matsawa gaba duniyar ta gaba mu muna can babu hango kowa babu hango komai sai duhu muke gani yanzu ka duba sha'anin intanet din nan ka duba yadda intanet din nan ta shiga ko ina duk wani wanda yake jin shi ne wani sako da yake so isar da da shi da sakonsa duniya to za ka tsince shi a ko ina cikin intanet duk inda ka shiga za ka gani kuma kana samun mutane a inda ba ka taɓa zaton ba ka mafarkin cewa za ka je gurin ba ka ma taɓa zaton akwai mutum a gurin ba sakonka zai je can ah, akwai wannan malamin na kasar Saudiya Muhammad Salih al Inji injiniya ne injiniya ne amma ɗalibi ne ko mai neman ilimin addini ba wai malamin hadisi ko tafsiri ko fiqh bane a injiniya ne amma ya tsaya mu malamai ya yi karatu hudu ba yake yi a garin mutumin bilgirashi can kudancin kasar Saudiya salihul munajjid ya bude website na manta sunan website ɗinsa eh? islam.ws ko islam.ws akwai english version akwai kuma arabic version to mutanen da suke musulunta ta hanyar wannan bangaren turakin da ya bude a kasashen turai allah yau tambayoyi da yake samu yana ansawa a bisa tsari na ahlus sunna Allah yau shi kadai shi kadai yana ƙasar Saudiya amma da'awarsa ta shiga ƙasashen duniya ba a Amerika ba har kudancin har Amerika ta kudu wajen Brazil da ina ne saboda haka yanzu an an an wuce kawai a ce dawo mu kawai ta tsaya ya kace ya bidiyo kace wanda kuma ya ku ya ku kace din ba ba ya daukuwa ba ya daukuwa da kyau yanzu zuwan da muka yi mai duguri na yi dacca a nan masallacin alhaji indimi inda ke jafar yake gabatar da tasiri Allah da kansa ina sa kasar ina ji akwai inda na koro wata shigo a katuwa ta bid'a sai sake bai kare muna juyawa maimakon mu ji ansar ko da rabi ne sai muka ji wata magana kawai ta bulla har ga ta ba ta da ansa wani bai san wannan shubhar ba ka koro ta dan ka rushe ta an kawo ta ta ginu amma kuma rushewa bata dauku ba ko ma sai inda Allah ya ajiye tsaye da wannan kanta haka zai je a gurgunta ka gani ka ciki haka ake hatta su kansu hanyoyin yada ilimin na gargajiya dan yanzu kasa da wannan din na gargajiya ne hatta su na gargajiya din mun kasa inganta su mun kasa inganta su balle mu shiga na zamani yanzu wanda nake irin wannan kana tunanin wata rana za ka shi a intanet ne ya ma san me intanet yanzu ka sai kasashen da aka waye ta fuskar ilimi masu sai da kasa su ne waɗanda suke da shafi na yanar gizo gizo kana iya yin oda kashi kada ko ina a ƙasar kawai ka zaɓi kasukan da ka shiga ga kasukan nan ga lakcocin nan ga sunayensu ga komai ka zaɓa kawai ka nema ka ba da adres a kawo maka hajjina ka wannan an ci gaba na san shugabannin mu ne suka cuce mu da suka talauta mu abinda muka fi karfi ya fi karfin mu to amma akwai abinda ba mu karfi bai fi karfin mu ba amma mun yi ya fi karfin namu to ba sannan ga ga abin da ya shafi abin da ya shafi a a alfadaiyat wanda sky channel da ake da su yanzu duk wasu masu barna a duniya suna da sky tana wanda ta ta tauraron dan adam za a ganta a ko ina tana yaɗa dafinta yaran kana gida za ga yaran sun kullo suna kan sai a kana nan barkatai shi ba ta adadin su wannan a nayin a nayin sa kawai ta yan shi a tana nan duk kuma inda ka duba za ka samu wani ka ta fara ɗaiki a da yake zuba dafinsa yadda yake ta sufaye yanzu amerika ce take ba sufaye kuɗi suna buɗe channel saboda sun ce za su haɗa kai da ita a yanzu wahabiyawa su da ita ta'adda wallahi su suke ba su kuɗi suna buɗe channel a sudan nan da muka je akwai channel da aka gaya mana waɗannan duk sufanci ne akwai wanda kawai bandiri ake kaɗawa kawai ba a komai sai tafiya aiki kenan 24 hours a gaba wannan a shiga wannan yaron ka tun baya ran gaji har ya fara to akwai na 'yan kadiyaniya hatta 'yan bora din da agakhaniya ƙungiyar agakhaniya suna da suna da sai kila ba ku saba jinta ba al agakhaniya ba zan faɗa yanzu ba sai wata rana to amma na ƴan ahlus sunna takattun ahlus sunna wallahi ba su ka girga ba wadin ba sai an tashi wadin ma da kake faɗa da wace da wace zana musu ka gani ko Ka kaga ukku kira ta takakkiyar ta ƴan bid'a yan bid'a takattu kai kuma ka kama na ikra eh al ikra bara baka tarihinta ikra wanda ya kafa ikra sunan Salih Kamil wani katafaren da arziki ne mai kudi mazaunin kasar Saudi Arabia mutumin makani irin 'yan asalin Yaman asalinsa kakanninsa Yaman ne amma ya zama ɗan ƙasa oho ne ya tsufa sosai don zai haura ya haura cikin yana da gidajen talabijin daban-daban daga italy ake watsu ana kiransu arc na kuɗi ne waɗannan ba a kama su kyauta akwai arc 24 hours finafinai ne ake nunawa finafinan ba wanda aka hana yaɗa su a masar aka hana nuna su a masar shi zai sayi su da kuɗi ba kudan kuɗi ya zo ya nuna su a kanal ikra aflam ikra al aflam ita kawai fina-finai ne kuma na shekanci sannan yana da ikra musika da kaji music ka san me 24 hours waka ce daga wannan sai wannan kuma irin ta tsararren tura wannan sannan yana da ikra abin nan ART ita kuma ta ta ta ta ta al'arfi ta wasanni ta sport ne yana da wannan sannan kuma yana da ta ta ta samari ita kuma kawai abin da ya samari sannan kuma ta karatuttuka sannan kuma yana da amma wacce ita kuma tallafi ake yi na waɗannan a ciki tunda sai ka yi abin da za ka gani daga ita ne ake yaɗo su ta larabawa to wannan shine salih kamil matar da yake aure zan ba da asirin sosai ana ce da ita rasha abun najut asalin wata yar wasan kwaikwayo ta yar sinima da tafi kowa su tsara a tarihin sinima ta masar dan an ce akwai wani fim ba da sai tun daga farkon fim ne mai awa uku tun daga farkon ta har karshe daga ita sai da da rigan mama to ita ce matar wannan tsohon su kardawi da tsirkifin kardawi suka same shi suka ce to ya kamata ka bada contribution kan abin da ya shafi musulunci na ka bada contribution kan wancan tsara ko kuma musulunci ba ya kamata ka bada contribution a nan tunda kana da kuɗi shi ne to zai buɗe karatu ɗaya tara. su Yusufun Kardawi su suka sa masa su suka yi masa barbara wannan tunanin ya amince kamar yadda ya buɗe abin da ake kira bankunan musulunci a ƙasashen Larabawa don mai kuɗi ne sosai a lokacin aka ɗauki wani Ɗan jarida dan ikhwanul muslimin ana kira shi Abdul Qadir Bashi shi aka ɗauka a matsayin zai zama darak abin nan abin nan MD manajan darakta na na kanata Ikra da aka je yadda aka fara kawo tsare-tsaren cewa kanata Ikra kanata ce maftuha kowa yake da abin da zai tallata kawai ya kawo yau in ka buɗa sai ka ga ahlus sunna goban ka buɗa sai ka ga ɗan shi'a ibn ka buɗa sai ka ji ana zagin sai bukhari ba sai ka buɗa sai ka ga dan yuna ne a kan hawo abdul qadir fash Allah ya ji kansa ya rasu shekara ta daya yace wannan channel din ba ta musulunci ba ce ta rusa musulunci ce Sai ikhwan ne mutumin kuwait ne mutumin kuwait ne sai ya rubuta resign ya bari kwararren dan jarida ne na taba gare shi sau ɗaya ya taba zuwa mana lafiya a jami'ar islamiyya sai ya riga ne ce ba zai ba zai iya ba to wannan ita ce salatu ikra akwai kanatu huda ta turanci wannan salafiyuna ne ahlus sunna ne 100 bisa 100 akwai qanatul majid wannan ahlus sunna ne ɗari da ɗari abin mamaki wannan qanatul masjid da qanatu makka aka so a sa mata domin an so a kafa ta a makka sai masu mulkin makkan suka ce su ba su yadda ba a zo a ce a kafa wata kanat da sunan musulunci su ta suke nan ba ta musulunci ba ce ba za su yi ba shi ne suka fito suka zo dubai ko kuma united arab emirates a nan suka a nan suka kafa ta daga nan ake yaɗo ta ba daga saudiya ba ne duk da cewa za ka duk ma'aikata 'yan saudiya ne malaman da suke iri duk 'yan saudiya ne dan ta 'yan saudiya ce almajiran shekkasul hawali su suka buɗe karatu majid kanatun risala kanati ta wani mutum a wannan mutum da ake kira tariku suwaidan shi ne ya kafa kanati shi ne an ce wani mai kuɗi ne ya kafa masa ita to ita in kaga in kaga karatu risala khalaqu amalan salihan wa akhara sayya yau za ka ga mutumin kirki gobe za ka ga banza ba tabbas sai abin da ka gani kawai ita ce karatu risala kanatin da za ka ga abin nan ciwo ita ce wannan huda ta turanci sai almashi akwai kanat ta a wata kalar da suke kira a idan take annan kanatun nan ita ma ba laifi amma ba ta kai waɗancan ba to a kai dai a wannan fagen mu da ban Najeriya da ba a magana mu ku harba ku ba wani tauraro a Adam, ko a nuno mu a tauraron dan adam ai sai dai idan ana wani biki na duk duniya muka samu aka ne aka hasko mu ku gan mu amma anan ma ana ta artabu dan gidan rediyon da bai da bai wuce godar Kano ba ana ta artabu ya za a sa a sa da sunna bare a ce an sa ka a kanar da abin nan idan muka tashi kololo mu je aiki aiki ta ta ku ce ku musulmi eh kololo mu kida mu je aiki nan ne zamu shiga kai abin nan zamu zamu shiga kai kenan amma inda muke bare mu yi samu ta kanmu amma shi a suna nan suna ta yi duk gasar sun cika duniya suna nan ko ina suna yi karamar alhaki abin da ya shafi jarida da mujalla in yau ka zo ka buɗe jarida da mujalla ka kafa kamfanin jarida ko mujalla ka dinga asara kenan ba wanda zai saya an fito a saurara akan a karanta ba a san a yi karatu don haka in ka kafa abin da za a karanta ba a so mun fi son mu dinga ji kawai in ka ji ka ji ka ji ka ga kai galgadin ka in ka farka ana kabbara kai kabbara ka ga ka koma kawai wannan amma karatu da zaka idan kai na hawaye yana zafi ba za ka yi ba dan haka a kakaf Najeriya ba mu da wata kwarar jarida ta ahlus sunna duk jaridan da muke da su in akwai su ma na ga ba su ta karatun kariya. ba su cika kwaliti yadda ake san jarida kawai dai dan babu ne da babu gara ba daɗi ko kaɗan amma har yanzu mu cika wani mu samu ta jarida da suke ka'idodin jarida a duniya ta ba babu da ita jaridun mu da za a rubuta da Hausa ko orthography ba a kula da shi orthography wannan ka'idojin rubutun Hausa ba za a kula da shi ba bare a yi maka standard Hausa wacce za ka ji kana karanta mai ilimi ba in ya ɗauka yana karanta shi daɗi ya san a ilmance kuke yi ba ma wannan mun faɗakar da yan uwa da suke buga jaridu irin masu asali da Allah su gyara Hausa su editin din abin nan din ko mu da bamu je mun karanta tsantsar Hausa ba muna ganin eh, tabargaza da wajen rubutun Hausa kana magana dan Kano ne yake magana amma sai ga zazzaganci ka zazzaganci shi ga Hausa dan Kano kuma ce yi kafa na ne ya ne ba Hausa Kano ba zai ce kafa na ne ko mata na ne dan zariya <laughs> to a standard hausa a baba kwararre wanda ya san harkar Hausa ya ba sai kowa ya sha'awa wanda dai yake karata hausa da ya karanta sai ya sha'awa to muna da kalubale ba karami ba a gaban mu wannan wani bayani ne haka wanda na zubo shi haka ba tare da wani tsarawa ba dan dai kawai mutum ya lokacin kuma ya zama faɗakarwa Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace ya yi mana zamdakatar Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ya ɗaukaka sunna da magoya bayanta Allah maɗaukakin sarki ya kafe daga mu akan gaskiya waɗanda suke faɗa da wannan addini Allah ka iya mana su ka mana maganin su waɗanda duk suka cuce mu Allah maɗaukakin sarki ka ɗaukan mana fansa ka tona musu asiri ka karya su ka karya lagon su ka falfalta duk abin da suke ji da shi ya Allah maɗaukakin sarki ka gafarta wa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu kai musu rahama ka ji kansu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi